maulana sheikh tahir usman bauchi ya ce majikin da gidan radiyon murar amurka ta kaddamar ya bayyanar a fili irin mugun aƙidar kungiyar boko haram da ke kashe jama'a babu gayar babu dalili sabili da haka nuna majigin aiki ne mai kyau aiwa hakika an yi mai kyau domin an nuna mutane a nuna wa mutane amfanin aikin alheri a nuna mutane munin aikin sharri su baku haramun sharri suka kawo duniya a nuna su don a san aikinsu ba kyau a yi nesa da irin wannan aiki a wazantu da shi a nesance su haka kuma waɗanda suka aikin alheri a nuna ayyukansu na suka yi na alheri saboda a kusace su a haɗa kai da su don a aikata aikin alheri Allah yana ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwani wattaqullah ku haɗa kai ku haɗa juna akan dukkan ayyuka na alheri ayyuka na bautan Allah ayyuka na amfanin amfanin bayin Allah kar ku yarda ku haɗa kai ku haɗa ƙarfi akan abin da ya zama na shishigi na ta'addanci na eh, akan bayin Allah. na Sheikh Tahiru Usman Bauchi ya yi amfani da wannan dama don bayyana shirin mauludin Sheikh Ahmadu Tijjani wanda za a gudanar a Bauchi. Assalamu alaikum ya jama'an musulmi na nan Bauchi da masu tahowa daga waje da masu tahowa daga cikin Najeriya da masu tahowa daga kasar waje muna murnar saduwa da ku akan wannan taro da muka shirya musamman don girmama waliyin Allah Shehu Tijjani radiyallahu anhu za ku ga mutane da yawa za su shigo nan Bauchi don wannan uh, munasaba muna fatan Allah ya kawo mana mu na cikin ƙasa lafiya na wajen ƙasa lafiya na ƙasashen nesa lafiya Allah sa mu taron lafiya Allah sa mu tashi lafiya Allah sa kowa ya koma garinsu da ƙasarsu lafiya kuma muna godewa dukkan mutane da suka tsaya mana taimako a gwamnoni da gwamnatoci da sauran manyan mutane wanda suka tsaya mana cikin wannan harka. Abdulluhan Muhammad Bala Amurka daga Bauchi a Najeriya.